mufassara wadda sai daidai da ashirin da takwas da watan biyar watan mayu kamar da rata shi shekara dubu biyu da goma sha takwas Allah ya sa da ma'anin masallaci mai albarka na ina ɗan ƙasa da kuma biyar mai sabi ko ɗanki cikin garin yusuf na ƙaramar hukumar yusuf na jihar Katsina Najeriya domin ɗora da zama muka tsaya karatun tafsiri da muke yi. muna cikin sura ta biyar ita ce suratul maida biya mun da kan tafsirin ayata ta da mu'izi wa insha Allah za mu tafsirin tafsirin ayata ta da sai da damin nan ana yin ko tambayoyi kamar da na faɗa na je da ajiyoyi da abin da aka yi Allah ya da alheri Allah ya amsa wato tambayoyi su ne dangane da yadda manzon Allah صلى الله عليه وسلم يدري قدامه وسلم معناه يعلم صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سماء يعني إلى كيف صلى صلى الله عليه وسلم بل لا صلى كيف لا أقام الصلاة إذا كنت تقام صلى إذا أقام الصلاة yin Allah kawai Allah ya yi masu yin wannan suna da matsala yake koyar da musulmi alfadina a salatu sa'i dole ya tabbata da su masu yin ina da suka rakkadani a cikin sallah amma da suke koyar da sallah ma'ana suke da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta ta yadda da zamu ina miƙar da bayan kyautar mun sallah sallar iman tafiya wannan kuma da yi kuma yana sanya da ko in nata yi tsayi kusan lokacin da yana karatu a su sannan sai ya rage su ce sama Allah min hamid ina cewa ma wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd ko Allah rabbana lakal hamd ba wai ma ne ne kai suke faɗa ne su ma manzo Allah sun san yana faɗa bayan nan akwai azumi da ke yi da yake yi dan tafiya da kuma kafin tafiya da kuma mai kaddara da tafi da yake da hadisai sun je guda su inda yake tafiya amma yanzu da za ta tafi hadisi riwa'i kan tudin da musulmi ne yake annabi yana ba da kai da kasa kafin hannayensa na kai da ya ina fara kai hannun kowace kai tusiya akwai ruwa a ciki koyon can koyon kafin kamar yana yin sujada ya tabbatar da sujud wato ina tattafiya a cikin كأنه يتحامل كيف إياه الجنة بيامير أكمنا معناه عليه صلى الله عليه وسلم إلى جلين بسيطة عليه بسيطة ma'anar wata ba a cikin ina jefa jikin ta yadda kowace gaba da aka sa su gaba da ita ta ce ce ta gaba da gaba da Allah ta hana su gaba kuma ta ce ta ce ta gaba a kan da ta yi gaba da shi ya yi da ta hanci yake istazini kuma muke don sauƙaƙawa cikin sujada da ajiye biyu a ma da gane ajiye biyu da haka isin ya ta ce sa sujada bil intisa a mutum ya yi in ya yi ina addu'a a cikin sujada sannan ya gadar tana yin tsayi kusan riko sai ya fito da zauna gadar da yake kafin koma su zuwa su yana fili kusan gadar da yake kafin da mai kuma yi in tana fili tana kusa kuma kusan daidai da yake su gada a kafin zama da ya tsakanin gadar guda biyu da mai ɗauki sai ta ka zama kafin ya tashi wannan zama ki tashi su ko in shi ne zama da ya tashi da kafin isra wato zama mafi annabi sallallahu alaihi wasallam ake yin launa kafin wani lokaci kusan dafi a zaune har kafin su da ɗan naman alhali ba manta suna to haka mun ga Allah sallallahu alaihi sallah a kan nisa gaba ɗaya ya sai yin mace da fasulai a mutafani Allah ya kala na da yadda da yin sallah sallah sallah sallah sallah bayan ya yi sallama ya ce yake sallah da bai sallah sai da aka ce ibnu ya rasulullah allimni wallahi la uksilu bi wala ya rasulullah ko ya rasulullah ko ya sallah da tafiyan nan sai mun ce to in ka tashi a yadda za ka yi ko kaza ko kaza ko kaza ثم افعل عملك ثم yi ذلك في صلاتك كله فما صلاتك في صلاتك gudanar da addini yadda ya kamata yana kuma babu ne dan lazimi saboda a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tarakat al-yahud ala 71 firqa wa tarakat an-nasara ala 72 firqa وتختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا أي أي أيها يا رسول الله قال من ثابت على ما أنا عليه الليل وأصحابه وفي لفظ قال هي الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويوم تسوق عزيمي سجدا فوق حرف بينك مزارع سجدا فوق يقول وأنت على الأمة سعادتك سجدا تبعينك tsawon sani ko duk saba da yake ta tsawon da sai ba ya ba suka ce wata su ba da su ba yadda yadda suke haƙuri da irin wanda nake yau ni da sami a wani lafazi su su ne aljama'a abin da ake nufi da aljama'a wasu na nufin mafiya yawa musulunci ba zai yi nufi da aljama'a da ke kuma yake nufi aljama'a الواحد مع الحق فهو الجماعة mutum ɗaya da yake akan gaskiya ne shi ne sama da yake Allah yake tare da shi biya da ya saba masa ba ruwan Allah da dalili da yawa suka ga yawa cewa waɗanda suke kan gaskiya waɗanda suke kan addini na ƙarni waɗanda suke kan dole za su magana a kansu ke da yadda zai ki bari dole ne sai sai sai muke tafiya suke kan wannan tsarin guda ɗaya da sai mu shiga cikin su ai kuna gane wannan an ga wanda yake dole kuma wajibi amma idan ku ce sai waɗanda suke wannan abin na kai eh, misali a nan najeriya ga izana ɗan ka je nijar akwai alkitabu da sunna idan ka je nijar akwai alkitabu da sunna in ka ko ina suna da abin da za mu ce a'a mutum dole sai ya yi izana ko dole sai ya yi alkitabu da sunna ko ya yi za mu je da ake Allah ya kuma abin da ake so su ne ka gudanar da rayuwar addini a kan yadda ka ga Allah sallallahu alaihi wasallam da sabon su gudanar da addini idan ka yi wannan a ko ina kake za a kira da sunan addini da a mutu misali kama a nan Najeriya ai muna da wasu yan wanda da a cikin da addini ko ko sun samu biya ne ko ko su eh, arin sunna ne yan jama'a Allah ya kuma ba amma ko ko ko ko ko ya fi nan ɗan Allah ta ina da me yasa saboda ibada ita ce ta zo ta ɗauki gaɓaren ya ta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi anan gure anan kasa kuma ita ce ta zama gata da dukkan yadda yake gaba sunna wannan kasar ta kowa in ba izala da haka har yanzu ba sai wannan ya ce da za su yi da kansu da izala ba da wayi in magana ta farko ta ce kuma yi su ne sai ta izala an bi su karbalin mu'ala eh izala an bi su kuma arabar are ta ga ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta duk abin da ya taso wani da yake da sunna ko ahli sunna duk wani mutane ne da gaba sannan in ta samu da sabu Allah ya kuma ta mu to da ka idan ka san kuke rubu ne kuma dole sai ka kasance tare da masu gaskiya wanda suke nan addini na kwarai su ne da nan da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sura ta tara sura ta tauba da yake ya yi wa kafina an ayyuha ya kai masu imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya shi ne ma'anar faɗar Allah a wasu ayyuka da za mu zo kan kusa inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يؤمنون الصلاة ويؤتون الزكاة مما يؤمنون ومن يؤمن الله ورسوله إلى الذين آمنوا فإن الله هم الغالبون وأما الآية الثانية بسؤال إذا بعد فقد الله تنزل ساعة خمسية فقط سورة المجادلة آية خمسين بإذن الله يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنه انا لما جاءت رضي الله عنه ورضي عنه بس اولئك حزب بس على ان حزب الله هم المؤمنون وكذا من سنه ان انزل الله سنه ان انزل الله سنه جمال الله saboda haka wannan jama'ar za su biyu kowa duk wanda ya yi ya zama da duniya lafiya idan ya tsaya da kan ubangiji ya fita tsanin halin da samun duniya da cikin sai ya kasance tare da su sai ya yi irin abin da suke yi shi ne ma'anar gaban Allah wa mai yusa shi da rasula min ba'di ma ta bayyana mai yusa wa yasku da yadda da sabili mu'minin yadda ma ta yalla wa mutum jahannam sabili mu'minin sai ka nemo ina ta farkin mu'minin ka ta ta Allah ya kuma da ka musulunci ya hana kabilan amma dai mu sai ka kasance da masu gaskiya Allah ya mu ne da dai rama sai ya na tambaya ka amsa sai ku zama ba ka da bayani ko ana ganin dama a karatu ana cin da dai mutum da a yi zan kanta da duniya ba Umar Abdul Hamid Allah ya kara masa yake sai ba kan ne su da waye da waye ko da na ku ko da na abin da yake nuna shi ne da kuke ta da yadda su abu daya a gaba amma musulmi yana da alfarmar da kuma ba wani yake da nan alfarmar a duk mulki saboda shi mulkin da kuke gani ko da Allah ubari ma ake yi har yanzu bai tafi duniya ba ta da yana ganin saboda Allah ya tsara gaba ba sadar kuma da sadar a da ko da su da duniya ta gaba ba ne san akan da su ya ba da zaka da su da da ta da da ilaha illallah ma'anar la ilaha da la da illallah ya wanda yake fadar da ni da gaske ya faɗi ta annabi da kaji da kuma Allah sun mai kada ina da ya ba za a kan da la ilaha illallah da da wannan ma'anar amma kawai da kuma da ake a lokacin da ya zama wani mulkin musulmai da na wanda ba musulmai ba babu gwamnati a tsakanin su ke duk sai ne na Allah ne ya yi amma musulmi ya samu su ne da ga arme zai ne an masa adalci musulmi ko zai gane an masa kokari an yi rasa Allah ya kuna gani arme ina zama a ƙarƙashin musulunci da adalci musulmi ko na zama a ƙarƙashin daular musulunci da islam kuma gwamnati tsakanin adalci da isani yana da ne da yake bukatar yana da kamar kan na zama ta zama ala yanzu ta yi da abin da zai tambaya da haka da kudi zai halarta nuna bambar su irin wannan na bambar ko ya ce ku zafi ne ko ya da mutum da su mutum a kowa yi masa adalci a gama بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك ji kisar annabi Musa da mutanensa da Allah ya mace shi ya yi da cikin wannan da na sha kuma ya tura ta da hoton sun je sun dawo da abin da suka lafi goma da cikin sun yada a sun ballasa guda biyu kan su sun je sun yi annabi Musa to an zo za a fita a kafa ganin iyakar waɗannan mutane sai suka ce shi ba za su to sai suka cewa mutum biyun nan da yake a misali sun yi musu wa'az sun musu hudda cewa ku ji tsoron Allah ku tabbata yana annabin da Allah ya yi don kun da Allah shi ne ubangiji ne shi annabi Musa ne da Allah eh dai ya ka Allah ke tabbata to me kake an tabbata ka bayar kamu ya Musa suka ce ya Musa inna lam nadkhulha abadan ma damu ne kan har abada ba za mu taɓa shiga wannan alƙaryar da mutum mutanen mu suna cikin ka faza har an ta yara gida ku tafi kai da ubangiji ka faɗa ki la ta yi yaki qatilahu ku je ku yaƙe ba wani mutum da ya samu abokai irin manzana su saboda Allah Abdullahi ibn Allah ya fara mun da yake bayan Allah ya gama halitta ya duba zukata na daya sai ga su zuciya ce ta fi nagarta sai ya ga cewa zuciyar manzo Allah su sai an tsani da bihi sannan ya ga duba sauran zukata a cikin zukatan mutane da su zukatan zukata ne suka fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fito su zuciya da karka sai ya tsane su sai ya da shi a cikin gaban manzon Allah sallallahu dan haka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gadar inda yi yakin gadar ba yaki aka tafi ba yana da ya fi daga mai da Allah ba ya daga nuna ta Allah ya daga mai yin ta kuma ta biyu biyu da mai waɗanda ba su da biyu da kan musulunci da na suka ce a yi launa alamu ta samun mata ba ana da mun san yaki ya yi da mun yi amma san yaki ba ne saboda haka mun san yaki ba ne irin yaki ba suka je ne da sun ji danga sun ji da haka ba ka za su je su kasu danga amma yanzu suka ji cewa wannan dangar da za ta zama ta yanci da ta cikin kaya to sai suka ji da za su za a kan da ta kai da su suka koma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya me kuke gani mu da shi kan ko mu koma sai mutane makka sai kuka ga ya Allah da mu kula da gani ne ya ku tambaya dole a tarku sai mutanen Madina suka mutu suka ce sa da mutu ya Allah ka Allah ka ta'ani ko da ke da kake gudu wannan magana ta tambaya ɗan uwan mutum sai a tafi da a koma ka ke sun faɗa ya kuma kamar mai yace gaya ga abuna da mu ya rasulullah sa da banka inda kake so da mun ko ka kula dukkan da ya ga da barki kana nan a bayan ba mu yanda zai zama kai matsala da kai duk inda kake muke ka za mu ke sai ra ka ja mu tafi ba za mu ga maka irin abin da mutanen da mun da maka maka ba sai ka an ka ya ka da Allah ya ma ha ina ga yi mu abin da za mu ce da kai idda hada anta ya rabbi ka fatatila inna ma'akuma al-qatilun mun da ga mu domin annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi ma ta samu da ta samu kuna da mu to wannan ina nuna maka inda ake mu'amalanta ko mu'amala tsakanin wani da gaskiya da wanda ba fa'ida ta mega da za mu fara da ana kallon harafin ne na nari na tarihi inda larabi yana da yake lan af'ala kada aka ce ya ina koriya ne gaba daya a kada to wannan ayar tana nuna mana da haka Allah ya da saboda ne ba da duk cikin a cikin maganar Allah subhanahu wa abin da yake cikin maganar Allah shi ne karfafa magana ta baya ta fita da ko ta gaba ta karfafi ta baya abin da yake nufi ya fita da baya da ta gaba ta amma ba su zama a ƙarfi iri ɗaya ba nan da Allah ce suka ce lambar kuna suka kawo ta abadan zai kawo wani kodo amma suka abadan wannan sai zai na maka ba amma sai ba ba ka ikini malik a cikin alfiya ya waɗanda suka ce nan tana yin mafi da suka abin da su kuskure ba ka yin mafi na ta abin da gani amma kuma mutum ya fi zai kira ainihin a cikin wato koyon larabci da muke Allah ya gane to me ya faru gaba قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأهلي فاحرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال موسى قال موسى إلى wannan lokacin annabi Musa ya yake rabbi inni la amliku illa nafsi wa illa akhi ya ubangiji ba abin da nake mallaka ko kaina sai kuma dan uwana harun ibn harun da annabi kana yubiru dan ka daga harun ya kasance yana yi masa da wa kana akbaru Musa a bisana ya girma annabi Musa da shekara shi harun an gane wato yan mata zai wato mahaifiyar uwarsa bai ba da kuɗa mahaifiyar kuɗa an gane wa inna ma qala ha abin da yasa yake ba na mallakar kuwa daga kaina ko dan uwana ya in kana ma'ahu fi da'ati yusan wa sabi ko da yusa da sabi kuma suna yi masa da'a ya mari lam yakun bi saboda bai aminta da halina ya zayyaba an yakuna min talibai ta bani isra'il ya kaita ta kuma da ke min bani isra'il su bi musu da su bi musu da da aka ce su da ne su mallaka da kanta su rayuwar an gane haka a tafi da yana da ne bani ba su ne da aka ya yi wuri da yi ta hukun shi ta kani da mutane ba su dai ai ku lana lima nasta hukun wato Allah ka hukunta ka yi hukunci da abin da ka yi mu da abin da muka tunta da kalmiya amma shi da kalli shi an amma da yana da imani a kina dan wani sai a zo sai a ya ba abin da duka da duka da da yanzu da ne da Allah ta da huta mutum yana samun hutu ne idan ya mutu yana da hutu ina da da yi sai Allah ka sa da mutu an gane ya fi alamun tarar da ne inda farko an yi duniya da nuna al'adu da tabbata a rami a yayin da ta hajar a nabi musa ya rike da rike sa in ne su mutu ko ya ga cikin lokacin wannan biyuwa to Allah ya isar ka ta su ko saboda garin nan da aka ce su shiga da garin da ke da kai da su ne ba a kusantar da shi zuwa wannan garin kamar da zuwa hadisi domin biya yi kai babu arba'in bayan waɗannan shekaru na arba'in na ɗaya sun wuce sai Allah ya aiki annabi Isa idan ka annabi wa amara bi kitabi jabbari ya umarci shi zai karɓi ya ce a ƙarshen mutane masu ƙarfin nan dai ka fara bi kuma ta ce ne sai ya tafi da wata musulun sai ya daga cikin su ya ƙatala mutuwa ne wa kana wani haka ya faru ya mai yakin ya faru da ranar juma'a da yi ikon da shamsu sa'a aka yi tsare masa rana wani lokaci hatta tare da mai misali har sai bai zama ya kan ba sai rana da ta da har sai bai zama ya kan an gane aka ce sa'a ba ana nufin hawa ba an gane wato zuwa lokacin da ainihin har Allah ya kaddara a إلى موسى ليالي سار إلى بيت المقدس انتهى أن cewa ba kasan tsarewa wani mutum rana ba a ana ta gudana har da fadi sai Musa dan ainihin Allah ya kara masa aminci lokacin da ya tafi da mutane zai zo da ainihin na zai mutanen baitul maqdis inta malaka ibn sabbi Musa marra an tsare rana domin shan lokaci daya wa hajji sabbi da dini na muhammadu sallallahu alaihi wasallam marratai an kuma tsare rana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sau biyu ihdahu ma yawm al-hamdal daya daga cikin ran da aka yi gazzatul hamdal ita ce gazzatul ahzab ina shiggiru an salatu al-asr lokacin da aka fitar da shi da barin sallar al-asr hatta ta rubuta shamsu har sai da rana ta fadi فرد الله عليه حتى صلى العصر هل في أن إدامة دراما هل في بيزل العصر روى ذلك الطحاوي فأما مدمر إمام يريدك وقال رياض من الله في حديث كما في رواية عن ابن تقيم أما رياض بن البخاري تابعه أن بعد صلى الله عليه وسلم حكم مسلم yace qatalahum الله ko ce la'anahum Allah الله an في al-asr as-salat ne yace Allah ya tsine mu ya yi zalika a kuma da mutum da yake ba umarnin ne ba ta yi a a daina ya suke wato mutum ne zai ga ɗayansa jiya ya yi abu mara kyau sai ya masa nasiha a kai wani wannan abin da kake ba shi da kyau ka daina kuma ya ce ya yi masa wannan abin sai ya ƙare shi ba zai yi masa nasiha ba ba zai yi masa wa'azi ba ba zai yi masa gargaɗi da kuma bai yi ba sai Allah ne zai kirga ba shi ne sai ya ƙare shi amma baya nuna masa kuma ran ya ɓata akan wannan abin zai bar su zauna su da gaba ci tare sha tare hira tare shiga tare fita tare ko kai su tare ina da nuna kuma da wannan abin ai mijin su shine ya taba gaya masa to annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan shine abin da suka yi sai Allah ya haɗa zukatan su ya buga kuma ya su sai ta gagara ta dinga sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ta'ammulina bil ma'ruf ولتناهين عن المنكر أو يمينكم الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ودي كده المجيد بالله بما علي وجرت بالمينا وكما كتاب الله أي كمك عذاب عبد الله عقوبة بزوجنسا وجزاء تجيب حتى يكون باسي sannan kuma ku rinka neman ka ina jin kusa saboda haka ya ji ne mutane in sun ga abin da ba daidai ba su ga su musa yi a cikin kuma Allah ya magana sun karin ya dace ta sun guda uku na sauya mummuna a cikin al'umma marra kara ba bal yughayyiru da yadihi ba in lam yastati fa bi misali ba in lam yastati fa bi kalbi wa dhalika adhafu al-iman ayat ku farka wanda ida mummuna a baki da ya kawar da wannan abin da hannun su yake idan da zai iya ba to ya kawar da shi da baki ma'ana yi wa'azi idan da zai iya ba to ya kyamata abin a zuciyarsa yake wannan shi ne mafi rainin imani wajen ya yake babu imani daidai da kwayar komayya a bayan wannan in mutane suka ga ana saban Allah subhanahu wa ta'ala amma ba sa nuna ko ɗaki ɗin da shi ta ba Allah ya sani to da aka ya ji dole mutane da suka yi mahimmi da kyawa suna hannu da gudan an gani wallahu a'lamu a yasiya tambayi lana a cikin wannan ayar ko wannan kisar akwai faɗakarwa gare mu معشر المسلمين من كان المسلمين ليس ما معكم إلا بنا حكمت بعد الله تعالى إلا دام ذلك يا الله سبحانه وتعالى ينا لكم من يدع الخير سنين يجب من في أمن دون الناس إما لكي قصة أخرى سيد أن نفس الله أحق ذنبه عمدا وترتب عليه ارتكاب كبائر كثيرة إذا من هي إذا الله في ذات العبادة jin karamin laifi ikan haifar da aikata babban laifi Allah ya kuna gane misali mutum in ya fara shan taba kaga ya ya yi ba ya ci abinci amma idan ya kusan gama ba a gaban kowa ma sai ta masus an gane zai zuba in yana zai kunyar kan kato sai to idan kun kunyar ya je ka sai sai sai sai ka ji kunyar Allah akwai ba za ka taɓa yi masa dama mutum da zai ta ka ji da aji kunyar da aji kunyar Allah da aji da ta ji kunyar dan mu da za ka san mu ne ke duka a wurin Allah Allah ya kuma ga da haka manzo Allah sai sai yace Allah ina gafarta laifi da kowa yace innal mujahidin sai marasa kunya kan da kaje da ba ka iya laifi ba ka Allah da ka ɗaya Allah da ka ɗaya da kuma Allah ba to zuwa da Allah ba ya gafarta musu Allah ka sai an gane to wannan aikata karamin zunubi idan kai da aikata da yake babba ne dai kuma ya abu tafaddu ne sannan kuma idan mutum ya samu kansa irin wannan miyagun ayyuka sai masa wahala ido ga shi ya samu kansa a cikin ko da ina so gobe na so da wahala ido saboda ya fara ne tun daga ƙanana ai ya fi فقال تعالى اتلو عليهم واتلو عليهم مرأة ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباطل واظهر الحسد في نفسه يقول يقول يتحسب عزيز يرجع الى ان حج ادم هل كنت بعدك ان ادم يتحايل الحج قال له يوسف بقرية هذه العبد لم تجد والله ما تجد قال لما قلت سبب قال تقبل قربانك فيه قلت انت سبب الحبان بتاعك قال انما يتقبل الله من المتقين قلت يا سبب ان انا تفاعلت من جماعتك بيان ta san wani yake da kyalla ta kai kun mala ba ce amin kar ku bi kan ba ba ce da kyalla na ta bani na yi ilayhi yas'adu kalimatu tayyib wal amal salih yarfa Allah in kai zuwa da yana addu'a Allah ta kai kun mala ta ce amin ba wani mutuntawa ba to ka ga ba ma ne da ke da ka ba da Allah ya ta kai kun mala akan an saba masa amma duk yadda aka yi masa ya karɓa to wannan lada ne an gaza da haka ku dai malamai ku dai da cewa wai mai kyan ba a Allah ya karɓa a shekara ba an gaza ita yi zama ya karɓa Allah ne mai mutum na yi labu kasa mutum ne wallahi bi muƙaddara ya karɓa a ce fasar ai nadarta ilayhi ka sun fito hannunka zuwa gare ka tafi da ni domin ne Allah ya kaje ki ka dama da kake ka in ka da in ba ka ka tun da mutum kuma ka je ka ji har sai ya yi ka da ta ne kuma da yake da kai da ka da wannan bidiyo da ma da yake a kuma ka ne wadannan sabon da yake da azuri da bidiyo ya ce ko da yake kana kana ja kana haka idan kawai ne ce ya yi musa kuma ya saba manzo Allah ko annabi ya ce ya zai ya kashe tsira in ka ta shi ka kashe banza ke ke shi kuma ya ina shawara ya karka a ga wani zai san gaba a mutu to da kuma da daga ba sai da mutum yawa insha Allah za mu ga wannan da kuma domin da fata Allah ya da gora gora ma kan a abin da ya da gora da ta da da muke kire Allah ya mana abin da yake Allah ya aiki Allah ya da Allah ya mu musulmi da musulmai sallallahu alaihi wasallam ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته